a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen jamus ta gayyaci jakadan kasar rasha bayan kama wasu mutum biyu da ake zargi da yin leƙen asiri da kuma shirya kutse a sansanonin sojoji gwamnatin mulkin sojan burkina faso ta kori wasu jami'an diflomasiyyar faransa guda uku bisa zargin su da yi wa kasar zagon kasa A Najeriya babban jam'iyyar hamayya ta kasar wato PDP ta fara gudanar da taron majalisar zartaswa karo na 98 a birnin tarayya Abuja. zamani nufin da ake gudanar da taron kai tsaye domin jin yadda al'amura kai gudana. har wa yau dai a najeriya hukumar alhazan kasar ta sanar da cewa akwai yiwuwar za ta mayar wa maniya tararar kuɗin da suka biya sakamakon karyewar farashin dalar amurka da ran da ka kawo kuɗinka bayan ran da muka yi shela idan daraja ta yi kyau naira ta karfafa akan abin da muka faɗi lokacin da muka yi shela kaga yana a samu rara muna ba da tabbacin akan cewa hakkin shi ne kuma za mu bayar musu to muna dauke da waɗannan da ma sauran rahotanni amma sai bayan aisha shirin babba ta karanto labaran duniya ma'aikatar harkokin wajen jamus ta gayyaci jakadar rasha bayan kama wasu mutum biyu da ake zargi da leƙen asiri da shirya zagon ƙasa a wuraren da sojoji suke masu gabatar da kara na jamus sun zargi mutum biyun waɗanda aka bayyana su a matsayin 'yan asalin jamus da rasha da yunkurin kitsa hari da kuma tuntuɓar hukumar leƙen asirin rasha Wakilin BBC ya ce ana zargin sai da ɗaukar hotuna da kuma bidiyon wuraren da Amurka da Jamus ke ajiye makamai a Bavaria. a cikin hare-haren baya-bayan nan a ukraine rahotanni sun ce wasu abubuwa sun fashe a yankin dnipropetrovsk kawo yanzu ba a ƙididdige irin asarar da fashewar abin ta haddasa ba gwamnan yankin ya ce harin dai ya lalata ababen more rayuwa da dama gwamnan ya ce yanzu an shawo kan lamarin kuma ba a samu asarar rai ko rauni ba minista harkokin wajen ukraine wanda ya gana da sakatar harkokin wajen amurka ya ƙara kira ga majalisar wakilan amurka akan ta amince da kudirin bawa kasar su tallafin soji da ya jima a majalisar wani jigo a jami'ar afd ta masu tsatsauran ra'ayi a jamus ya bayyana gaban kotu inda ake tuhumar saka amfani da kirarin 'yan nazi da aka haramta bion Hawk shine shugaban jami'ar ta AFD a jihar turinjiya da ke gabashin kasar sannan kuma jigo ne a babban jami'ar ta kasa. masu shigar da kara a kotun da ke hali na zarginsa da amfani da wani kirari da ke cewa ba abin da ba za mu iya yi wa jamus ba wato kirarin da a baya wutar rundunar masu kayan sarki ta hitler ke amfani da shi lauyan da ke kare mr hawk ya ce wanda yake karewan bai san an haramta amfani da waɗannan kalmomi ba abokin hamaryarsa ya je kotun inda ya haɗu da ɗaruruwa masu zanga-zangar da suka rike kwalaye suna allah wadai da shi da kuma jam'iyyar ta afd to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc arewa maso gabashin indonesia na cikin shirin ko ta kwana kan yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami bayan wutar duwatsun da ake a yankin abinda ake fargabar zai iya shafar tekunan yankin bakunta su an karar da mutanen da ke kusa da dutsen ruwan wanda shi ma ke aman wuta sannan kuma ana ta kokarin kwashe dubban mutanen da ke zaune a kusa da tsibirin wasu hotuna aman wutar da duwatsun su nuna yadda wuta ke tashi sama za a karfe filin cikin sama da ke kusa da wutar da duwatsun ke aman wuta wasu daga cikin fasinjojin da suka je filin jirgin saman sun bayyana cewa ya ce a gaskiya ban ji daɗi ba saboda na zo don yin tafiya na tara an rufe ya kamata a ce an sanar da mu tun kafin lokacin tashin jirgin mu abin da kai jin nesa na taho ma'aikatar harkokin wajen burkina faso ta kori wasu jami'an diplomasiya uku 'yan kasar faransa akan abin da ta kira saba ka'idojin aiki ma'aikatar ta shaida wa ofishin jakadancin faransa a ogadugu cewa an ayyana an ayyana mutanen a matsayin waɗanda kasar babu ruwanta da su sannan kuma an umarce su da su fice su bar kasar a cikin sa'o'i arba'in 48 wasu rahotanni sun ce mutanen wanda masu ba da shawara ne kan al'amuran da suka shafi siyasa sun gudanar da taruka tare da masu fafutuka na kasar tun bayan da sojoji suka karbi mulkin kasar a shekarar 2022 suke da kasar daga to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to a gaida aisha sharif da labaran duniya sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma za mu faro ne daga jamus inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gayyaci jakadar rasha bayan kama wasu mutane biyu da ake zargi da yin leƙen asiri da kuma shirya zagon ƙasa a wuraren da sojoji suke masu gabatar da kara na jamus sun zargi mutanen biyu waɗanda aka bayyana a matsayin 'yan asalin jamus da rasha da yunkurin kitsa hari da kuma tuntubar hukumar leƙen asirin rasha ga rahoton bilkisu babangida gida Ɗaya daga cikin mutanen Dieta S an zarge shi ne da ɗaukar hotunan wurare da sansanonin sojin da akwai yiwuwar kaiwa farmaki a ƙasar Jamus da suka haɗa da sansanonin sojin Amurka da ke taimakawa ƙasar Ukraine. An kuma zargi ɗayan Alexander J da taimaka masa wajen gano wuraren da za a kai wa hare-haren. Mai magana da yawan fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba shi da wata masaniya game da cafkewar. ministar harkokin cikin gidan kasar jamus nancy faisa ta ce ba za a yi wa kasar ta ban tsoro ko wasu jerin barazana da yunkurin yin zagon kasa ko tallafin sojinta ga ukraine daga gwamnatin kasar rasha ba ta kuma ce berlin tana da cikakkiyar masaniya game da barazanar da rasha ke yi amma ba za ta ja da baya ba unsere sicherheitsbehörden haben mögliche sprengstoffanschläge die unsere militär ta ce ayyukan harkokin tsaron mu sun ba da kariya daga yiwuwar har-haren ababen fashewar da aka yi a niyyar kaddamarwa a wurare da sansanonin sojin mu tare da yin zana za mu ci gaba da gagarumin taimakon sojinmu ga kasar ukraine kuma ba za a iya mana wata barazana ba. Und uns nicht einschüchtern lassen. Kamar yadda dai mujallar Spiegel ta bayyana, wuraren sun kunshi sansanin da ake horar da sojojin Ukraine akan aiki da tankokin yakin Amurka samfurin Abrams an kuma yi zargin mutane biyun sun aiki da bayanai ga hukumar leƙen asirin ƙasar rasha na taɗana bom kuma kai harin tayar da wuta don yi wa tallafin sojin ƙasar jamus ga ƙasar ukraine zagon ƙasa daga shekarar da hudu, an ba da rahoton cewa sun yi faɗa da ukraine a cikin mayaka 'yan aware na yankin donetsk da ke samun goyon bayan ƙasar rasha muddin da aka same su dumu-dumu da aikata laifin za su fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari. Da gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoto. yanzu kuma sai mu nufi najeriya inda kokarin da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa wato efcc ta yi na gurfanar da tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello gaban kotu a yau alhamis ya gamu da cikas sakamakon rashin bayyanarsa a gaban alkalin kotun a yau ne dai hukumar ta efcc ta sanar da cewa za ta gurfanar da tsohon gwamnan gaban kotu kan zargin halarta kuɗin haram na kuɗi fiye da dala biliyan 80 rahoton raliya zubairu Rashin bayyanar tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello a gaban kotu bai bada mamaki ba, saboda tun ajiye ne tsohon gwamnan ke ta wasan buya da jami'an hukumar EFCC a lokacin da suka yi kokarin kama shi a gidansa da ke birnin Abuja. Sai dai su bata cimma ruwa ba, saboda a cewar hukumar ta EFCC mutumin da ya gaji mulki daga hannunsa wato gwamna Usman Ododo ya kai masa ɗauki a lokacin da ya zo gidan da ayarin motoci kuma ya fice da shi a cikin wata mota a gaban magoya bayansa da suka taru a gaban gidan gidansa wannan ne yasa hukumar ta fitar da sanarwa inda ta gargaɗi jama'a kan cewa laifi ne a hana ta gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta ba su damar yin hakan ta kuma kara da cewa duk wani wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukuncin shekaru ƙasa da biyar a gidan yari game da haka ne hukumar ta efcc ta ce daga yanzu ba za ta lamunci duk wani yunkurin wani ko wata ƙungiya na kawo mata cikas wajen gudanar da ayyukanta ba domin kuwa za su fuskanci hukuncin da ya dace shi ma babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'ar Najeriya Latif Fabemi ya gargadi masu rike da makaman gwamnati da su daina hana jami'an hukumar EFCC gudanar da ayyukansu. A cewarsa doka ta ba hukumar damar gayyato tare da gudanar bincike akan duk wani dan kasar da ake zargi da cin hanci da rashawa. To sai dai a ɗayan bangaren lauyan da ke kare tsohon gwamnan jihar Kogin ya danganta rashin gurfanar Yahaya Bello akan umarnin wucin gadi da suka samu daga wata kotu da ke jihar Kogi da ta hana EFCC kama kama shi tare da tuhumarsa ko da yake hukumar efcc ta garzaya kotu domin ta ɗauka ƙara hukumar efcc dai na tuhumar yaya bello da wasu mutum uku da halatta kuɗin haram fiye da naira biliyan tamanin a lokacin da yake rike da mukamin gwamna sai dai zargi ne da ya musanta raliya zubero bbc hausa a abuja nigeria to har yau dai muna najeriya inda babbar jam'iyyar hamayya ta kasar wato pdp ta fara gudanar da taron majalisar zattaswa karo na 98 a birnin tarayya abuja gabanin fara taron dai sai da kwamitin amintattu na jam'iyyar suka yi taro inda suka cimma matsaya kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi rikicin cikin gida da kuma shugabancin jam'iyyar to yanzu haka kai tsaye ina tare da abokin aiki na khalifa shehu dokaji daga helkwatan jam'iyyar ta pdp to khalifa idan kana ji na wani karin bayani ne za ka iya mana ibrahim karin bayanin da yake akwai shine yanzu haka a shugabanni na zartarwa na da biyar pdp da su da na dattawansu yanzu haka sun fara tattaunawa a kan matsayar da za su cimma na gyare-gyare a tsarin tafiyar da jam'iyyar su kama daga rikicin cikin gida da ake fama da shi a matakai daban-daban da kuma tsara tsora a jam'iyyar akan gwadaban farfado da darajarta a fuskar 'yan Najeriya musamman ganin yadda su majalisar zartarwa wanda su ne suka fara zama a kan wannan batu musamman da waye ci gaba da shugaban aka fara ya musu hazo kan batun tun gabanin a kai ga zaman da suka gudanar jiya da yau da safen nan wanda yanzu abin da yake akwai a majalisar zartarwa ko majalisar dattawa ta jam'iyyar pdp sun amince cewa shi shugaban jam'iyyar ta pdp da magun ya ci gaba da kasancewa a matsayin shugaba har zuwa lokacin da za ta kammala zaben mazaɓu da na jihohi da kuma na sauran matakai don a samu a sauya shi amma sun bukaci da cewa a kai kujerar a bayan wannan wa'adi ya cika zuwa yankin da tsohon shugaban ayu ayu wanda ya janyi shari'a da shiga kotu kuma ya janye daga ya sauka da kan kujerar shugabancin jam'iyyar ya fito domin ci gaba da shugabancin To, wace shawara ce kuma kwamitin amintattun ta ya bayar game da rikicin cikin gida da kuma waɗanda ake zargi suna yi wa jam'iyyar zagon ƙasa? Matsayin da suka ɗauka shi ne cewa kamar da na tattauna da ambasada Aminu Wali ɗaya cikin 'yan kwamitin amintattun na jam'iyyar PDP ya shiga cewa akwai kwamiti da aka kafa domin a duba waɗanda ake zargi da kudin wato yi wa jam'iyyar zagon kasa da ma waɗanda suke rike da mukamai a wasu jam'iyya musamman jam'iyya mai mulki kamar shi a ministan abuja ne samuke wanda suka ce akwai kwamiti da aka kafa domin ya yi wannan al'amari ya kuma zo ya ba wa ita shugabancin jam'iyyar shawara a kan yadda ya kamata a bukan wannan da yadda za a ma warware wannan matsalar da su ma sauran yankuna da ake fama da wannan kwamiti su ma sun kafa kwamiti tare kuma da samar da wasu matakai da kuma irin abubuwan da ya kamata a yi kamar yadda kundin jam'iyyar ta ya tanada. to shin ko jigajigan jam'iyyar irin su atiku abubakar da tsohon gwamnan na rivers wato nesa muke sun samu halartar taron? ibrahim su dukkanin su tubin da shi atiku abubakar da shi nesa Muke suna nan akwai gwamnan ma jihar bauchi akwai na jihar Osun, akwai na jihar Bayelsa, akwai kuma na Adamawa, akwai ma na jihar Oyo. sannan kuma akwai wasu ma daga cikin jigajigai irin su tsohon gwamnan jiga su da lamido akwai su tsohon gwamnan adamawa mako ne haruna sannan kuma akwai irin su kwantala bode george da dai duk wani wanda ka sani mai faɗara ruwa da tsaki da ma su kansu sanatoci na jam'iyyar pdp cikin yadda gaba daya da harabar da za ta kawo ta wannan ofishin jam'iyya na wadata plaza da cikinsa da wajensa da duk hanyoyin da za ta da cikin wannan ofishin jam'iyya duk ciki yake da jami'an tsaro kama daga yan sanda da dss da na civil defense da sauran dai rukunin jami'an tsaro ta tabbatar da an bawa wannan kuri tsaro. to khalifa mun gode kware da wannan karin bayani. to khalifa shehu Kaji kenan daga shalkwatan jam'iyyar pdp da ke abuja to yanzu karfe uku da minti goma sha hudu a agogon najeriya da niger ibrahim yusuf muhammad ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen hausa na bbc yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar da na mali suka rataba hannu kan wata kwangilar samar da mai inda kamfanin man na niger zai baiwa kamfanin wutar lantarki na mali wato energy du mali diesel na lita miliyan 150 a kuɗi da ya haura biliyan 42 na sefa hakan ne zai baiwa kasar mali damar samar da diesel ɗin na tafiyar da tashoshin wutar lantarkinta domin mai gurbin wutar lantarki da take fama da shi na tsawon lokaci ga rahoton Cima Ila Isufu. Firaministan Rukon Ƙarya na ƙasar Mali Dr. Shugel Kokalla mai gani ya jagoranci bikin rattaba hannu kan kwangilar samar da man fetur tsakanin kamfanin man fetur na Niger Sonidep da kamfanin samar da wutar lantarki na Mali ADMSA. Babban daraktan kamfanin dab Ali Sheba Hassan da na ADMSA Abdullahi Jibril jallu ne suka kulla yarjejeniyar kasuwanci a gaban ministan man fetur na Nijar Muhammad Mustafa Barki da takwaransa na Mali mai kula da makamashi da ruwa Madam Binta Kamara. A yayin da ƙasar ta Nijar ta rattaba hannu akan kwangilar samar da lita miliyan 150 na man diesel kin zuwa Mali. Ƙasar ta Mali ta zama abokiyar cinikayya ta farko ga Nijar a yawan man da za ta saye. Firaministan da yake gadamar da shirin ya kira ga kamfanonin biyu biyu da su kasance na cinikayya na gari ta hanyar biyan abin da za su saye wanda ya bada farashin zai fara dala sittin da hudu da tamma takwas a kowace lita kusan rabin farashin al'ada wanda suka saba saye na zai fara dala ɗari da ashirin ba tamma biyu wannan sa'ida da kasar ta Nijar ta wa Mali za ta karfafa gwiwar malam ta biya Nijar kuma kan lokaci sai fa miliyan arba'in da tara da miliyan ɗari biyu madam binta kamara ta alkawarin ɗaukar dukkan matakan da suka dace don jigilar man zuwa Mali shi kuma ministan mai na Nijar Muhammad Musa Bako Barke ya bayyana cewa akwai matsaloli wajen aiwatar da kwangilar kafin ya da buƙatar kafa a kowace ƙasa daga cikin ƙasashen IOS guda uku wani tsari domin keɓe wuraren ajiye tankokin da kuma raka su da manyan motocin yaƙi da buɗe asusun ajiyar banki guda uku dukkansu don sauƙaƙa shiga da fitar kuɗin minista barke ya bayyana cewa za a sayarwa kamfanin da ke samar da wutar lantarkin na mali da man dizel kin. don wadata ta kasar da wutar lantarki a shekarar ta gabata an yi kashi na farko da ya shafi lita miliyan 22 kwangilar da ta gamu da matsaloli da dama wajen aiwatar da ita hakan ya sa ministan na nijar ya buƙaci a duba matsalolin domin kauce masu a wannan karo wanda kuma ya kara da cewa suna aiki tare don sauƙaƙe isar da waɗannan lita miliyan ɗari da hamsin na dizal zuwa mali a cikin mafi kyawun yanayi kuma cikin sauri wanda kuma ya bayyana aniyar hukumomin koli na ƙasar ta jamhuriyar nijar na gina wata matatar mai a doso domin amfanin ƙasashen ios guda biyu cewa da mali da burkina faso ta hakan ne in shi hukumomin mali da nijar wannan ya yarjejeniya ta kasance wani muhimmin mataki na karfafa hulɗar makamashi a tsakanin kasashen biyu da haka suka nuna shawar ƙasashen na yin haɗin gwiwa ta da kotu don kyautata rayuwar al'ummarsu. Cima Ila Isufu, BBC Hausa a jamhuriyar niger. To yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda hukumar alhazan kasar ta sanar da cewa akwai yiwuwar hukumar za ta iya mayarwa maniyata rarar kudin da suka biya sakamakon karyewar farashin dalar Amurka. to wannan bayanin dai na kunshi ne a wata hira da shugaban hukumar alhaji jalal ahmad arabi ya yi da wata kabar sadarwa ta intanet wato dcl wadda kuma hukumar alhazan ta najeriya ta wallafa a shafin ta na x akan wannan batu ne na tattauna da shi shugaban hukumar alhazan alhaji jalal ahmad arabi kuma ga karin bayanin da ya mun idan jama'a za su iya tunawa lokacin da muka ba da shela na karshe na kan cewa mun riga mun rufe kofa to a daidai lokacin muka ce za a ba da cikon naira miliyan ɗaya da ɗari tara da wasu 'yan burgudi a kai. To a lokacin mun yi amfani da canji da yake daidai lokacin tsakanin naira da dala. Mun san akan cewa baicin nan an yi ta samun sa'a domin abin ya yi ta ƙasa, ya yi ta faduwa, ya yi ta faduwa, da har aka ga lalle dole za a samu rara. To abin da nake so al'umma su kwantar da hankalinsu a kai shine bisa gaskiya da yadda tafiyar take yanzu ba wani wanda za a ha'inta ko kuma kamar coge da ran da ka kawo kuɗinka bayan ran da muka yi shela idan daraja ta yi kyau naira ta karfafa akan abin da muka faɗi lokacin da muka yi shela kaga ya za a samu rara muna so a yi haƙuri idan muka gama za mu zanna mu daidaita lissafin yadda yake kuma duk wanda yake da wani abu da ya ɗoru akan ran da muka yi shela da ran da ya bayar an samu rara muna ba da tabbacin akan cewa hakkin shi ne duke shi ce kuma za mu mayar musu muna da wannan niyyar bi iznillah to yanzu akwai wani lokaci da aka kayyade ne da za a dawo da wannan kudade wato abin da ke da akwai shine yanzu ka san idan wutar ta yawa ko kuma duka duka yayi yawa na ka ake karewa yanzu ka ga abin da ya kawo ma Saudiya mun zo ne tukuna mu yi kokari mu samu gidajen da suka wuce gare mu da muka yi tun watan Janairu da shike mun gagara biya ka san a lokacin ana cirka-cirkan yaya kuɗin yake an biya ba biya ba to saboda wannan tsaiko da aka samu duk gidajen wasu suka tafi to amma yanzu alhamdulillah mun wato kusan kashi biyar zuwa casa'in da mun kammala wannan zamu dawo gida ko da kafin mu dawo gida ma yanzu mun saka akan cewa a fara lissafi dan haka babu wani fargaba duk ran da ka san kawar ga ka da kai za mu zanna to ga yadda za mu yi ka samu kuɗin da za a mayar a mahajjata to ana tara wannan alƙaluman da lissafin in Allah da mun koma gida in abu ne mai yiwuwa cikin makon da mun koma za mu sanar idan ba zai yiwu ba za mu sanar mu nemi a bamu lokaci kuma za mu ba da hujjar da ya sa ba za mu yi a lokacin ba to da yake darajar dalal ba tsaye take a wuri ɗaya ba yanzu in ta ƙara samun tagomashi ba zai tasiri akan wannan tsari ba ai ka san mun ce a daidai lokacin da ka ba da ka daidai lokacin za mu kiyasce idan Allah ga misali kuma yanzu ba ta yi ta gwammashin ba ta sake rikicewa kuma sai mu ce kenan sake karo kuɗi ba zai ba dabarar ita ce ran da ka saka a shari'ance ran da ka saka a daidai ranan in ranar ka ta fada a daidai wannan lokacin za mu kiyasce za a baka rana amma ba wai a yi tunanin ko gobe ko jibi ba domin za ta iya juyawa idan ta sake ɗaukowa kuma aka ce a ran da za mu yi ne in aka samu an samu akasi ka kuma ba za mu sake komawa to alhaji baya ta haihu ba ka sake kawowa tun da mun riga mun ja layi mun san lambobin alhazan da za su je mun san ran da aka sa kudaden su ina ga alamar da wannan za mu yi amfani domin shi zai fi sa kowa kwanciyar hankali kuma cikin gaskiya da nasuwa abin da za a yi duk a lokacin. To Alhaji Jalal Ahmad Arabi kenan shugaban hukumar alhazan Najeriya. To yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga. kowa da irin tasa. A Najeriya, darajar kuɗin ƙasar wato Naira na ci gaba da samun tagomashi a kan dala. Ko a baya-bayan nan masana sun bayyana Naira a matsayin ɗaya daga cikin kuɗaɗen duniya da darajar su ta bunƙasa cikin sauri. Farashin eh, Naira nan da ta samu tagomashi ba wani abin mamaki ba ne saboda gwamnatin tarayya da kuma babban bankin Najeriya sun ɗauki matakai. Lokacin da aka ce da ana bin ka bashi in ka samu ka biya basu zuka ba cewa an ka samu dama da za ka yi walwala. komi me hakan ke nufi ga tattalin arzikin kasar? Shin ko kun fara ganin tasirin farfaduwar nairar a yankunan ku? Waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka wajen ganin darajar naira ta ci gaba da haɓaka? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To madalla ga waɗanda ke sha'awan shiga shirin wanda zai zo muku gobe juma'a da misalin karfe takwas da rabi na dare a agogon Najeriya da Nijar sai ku aiko mana da sakonninku a shafukanmu na sada zumunta. To yanzu bari mu leƙa ƙasar Burkina Faso inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta kori wasu jami'an diflomasiyan Faransa guda uku bisa zarginsu da yi wa ƙasar zagon ƙasa. a wata sanarwa da ta fitar a yau talata ma'aikatar harkokin wajen kasar ta bayyana sunayen jami'an diflomasiyar uku waɗanda suka hada da masu ba da shawara kan harkokin siyasa guda biyu a ofishin jakadancin faransa an ayyana su a matsayin waɗanda ba su da rigar kariyar diflomasiya kuma an ba su sa'o'i 48 su fice daga ƙasar ga rahoton bilkisu babangida babu wani takamaiman abu game da irin abubuwan da jami'an diplomasiyar suka aikata amma rahotannin kafafen yada labarai sun nuna cewa sun gana da mambobin kungiyar fararen hula gwamnatin mulkin sojin kasar ta burkina faso ta kasance mai tsaurara matakai akan duk wasu masu aikata abubuwan da ba a amince da su ba a kasar wannan dai ba shine karan farko da mahukuntan kasar ke korar 'yan kasar faransa daga kasar ba a shekarar da ta gabata ma an cafke 'yan kasar ta faransa hudu tare da tuhumar su da kuma gargame su a gidan yari mahukuntan sun yi ikirarin cewa jami'an leken asiri ne amma wasu majiyoyin faransa sun musanta zargin kana suka ce kwararru ne a fannin fasahar zamani a watan disambar shekarar 2022 ma an ta sakiyar 'yan kasar faransa biyu da ke aiki a wani kamfanin kasar ta burkina faso zuwa kasar su a bisa zargin su da aikata laifin leƙen asiri dangantaka tsakanin kasar burkina faso da kasar faransa tsohuwar uwar gijiyarta ta yi tsami ne tun bayan juyin mulkin watan satumbar shekarar biyu a ƙarƙashin jagorancin captain ibrahim traore tunda dai aka fatattaki dakarun faransar da ke taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci a kasar. kasar na ta shan fama da matsalar munanan hare-haren mayaka masu ikirarin jihadi da suka yi sanadiyar mutuwar dubbai tare da haddasa wa mutane miliyan biyu rasa matsugunansu tun a shekarar da goma sha biyar. yanzu kasar ta burkina faso na neman taimako daga kasar rasha da kasashe makwabta kamar su mali da niger da su ma ke ta faɗi tashi wajen shawo kan matsalolin hare-haren mayakan is masu da'awar kafa kasar musulunci da mayaka masu alaka da kungiyar al To a gaida Bilkisu baban gida. Yanzu kuma sai mu nufi kasar Kamaru inda rikice-rikicen kungiyar Boko Haram da wasu yankunan kasar ke fama da su sun janyo wa ɗaruruwan yara ƙanana rashin samun tarbiyya kuma suka fada cikin aikin bauta domin kawar da rashin aikin yi. Wannan lamari dai da yaran suka samu kansu a ciki ya kai ga kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama miƙewa suna allah wadai game da halin nan. Suna kuma kira ga iyayensu da su janye su daga yin aikin da ƙarfinsu bai kai ba. wannan kira kuma ta zo ne a lokacin da ya rage saura ƙasa da makonni biyu gabanin gudanar da bikin ranar ma'aikata ga rahoton da muhammad babalala ya aiko mana daga yawunde Ƙungiyar kare hakokin bani Adam ta International Crisis Unit Group ta koka matuƙa halin da yara ƙanana suka fada a ciki a wasu sassan kamaru. A maimakon ya zanto waɗannan yaran na cikin ajujuwa suna ɗaukar bitar karatu, a'a dangaririya suke yi a kan tituna. wasu kuma a wasu wurare suna gudanar da sana'o'i waɗanda a zahirance yin haka na tattare da haɗari game da rayuwarsu yaran waɗanda shekarunsu suka fara da ƙasa da goma duniya har zuwa sama ana dingatar da su ne a wurare kamar na haƙar zinari ko kuma masu hidima ne a gidajen mutane tare da goyon bayan iyayensu alhalin kuma doka bata yarje da haka ba joseph chonsi aya shine daraktan zantarwa na cibiyar kare hakkokin bani adam Eh, eh, ya ce lamarin ba shi da kyau eh, dokoki da dama masu alaƙa da aiki sun haramta bautar da yara ƙanana har ila yau kuma akwai dokar da take da alaƙa da bautar da mutane wadda kamar ta rattaba hannu a kai a shekara ta dubu biyu da biyar. ta nata ɓangaren kuma gwamnati ta yi ta ƙoƙarin ganin waɗannan yaran sun jera da takwarorinsu na sauran sassan ƙasa wurin samun tarbiyya a cikin ajujuwa amma kuma abin ya gagara ganin firgita da gigi cewar da iyayensu suke yi sakamakon sace ɗalibai da ƙona makarantu da masu tada ƙayar baya na yankin renun ingila suka dinga yi ta yankin arewaci kuma inda ƙungiyar boko haram ta yi kasko sojojin bata sojojin bataliyar kai ɗauki da gaggawa ne a wani lokacin suke rikida su zama malamai a cikin ajujuwa amma kuma kwanton ɓaunar 'yan ƙungiyar boko haram suke dinga yi wa jama'a ya hana yara zuwa makaranta muhammad babalala sashin hausa na bbc daga yawunde a jamhuriyar kamaru labaran duniya daga tashar da kuka saba. BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani. Idan a rediyo ne muna tare da ku, idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube. Babban shafinmu na intanet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa. Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum. BBC Hausa, labaran duniya a duk inda kuke. To madalla tsokar a manta dai a koda yaushe za a iya sauraron shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com kuma idan aka ziyarci shafin namu a halin da ake ciki yanzu za a ga labaran da muka wallafa da suka hada da shafinmu na kai tsaye wanda ke cewa an gurfanar da mutum ɗari da hudu gaban kotu kan zargin ayyukan daba a Kano. To har yanzu dai akwai za mu iya mayarwa maniyyata rarar kuɗi saboda Karkarewar dala in ji hukumar alhazai ta najeriya a labaran wasanni kuwa za a ji cewa barcelona da man city na gogayya kan olmo kuma kila marquez ya maye gurbin shavi akwai kuma wane ne ya yi nasara kuma waye ya fadi a harin da iran ta kai wa isra'ila duk waɗannan labaran suna nan a shafinmu na bbc bbchausa.com To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci wanda Abdul Halilu ya shirya sai kuma Fatawul Muhammad ya haɗa mana sauti. Ibrahim Yusuf Muhammad ke cewa mu ne lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.